daidai lokacin da shugaba buhari ya mika bukatar karamin kasafin kuɗi ga majalisar dattawa don biyan kuɗin tallafin man fetur fiye da naira miliyan dubu ɗari hudu da goma sha uku masu hannu a harkar fetur na bayyana hanyoyin da suke ganin za a kauce bayyanar dogayen layuka a gidajen mai da ya zama ruwan dare a najeriya wanda ke sa 'yan bakar kasuwa ke cin karensu ba babbaka takima babbar sakatariyar ma'aikatar man fetur dr jamila shu'ara ke ganin kafa babbar ma'adanar man fetur kamar yadda ake a rumbunan abinci da ake saida in an samu karanci ya dace gwamnati ta yi don an rasa man a fitar da adanan nan a sayarwa jama'a dan kasuwar man fetur awwal awwaliya na ganin cire tallafin man fetur din ma gaba daya shine kawai mafita da zai sanya yan kasuwa kawo man ba tare da jiran kuɗi daga gwamnati ba gaskiya subsidy nan in an cire shi shine za a samu competition kowane dan kasuwa zai je ya kawo kayan sa yadda ya je ya kawo ya sayar babu maganan cewa yau gobe layi ko jibi layi saboda mahi ummul aba'isin abin da yake kawo maganar layin nan shine duk lokacin da ya kamata a biya kuɗi kuɗin subsidin nan ba a biya ba majority lokacin dai ake shiga wannan matsalolin su kuma inda ake ba kuɗin subsidin nan kullum a bisa zargin su ake da an biya subsidi mutane sun dinga tunanin kama an ba ku wasu kuɗi ne na kyauta kuɗin tsintuwa kamar wani baitul mali mutane sun manta da cewa kamar abu ne kake sau shi naira ɗari da ashirin ya zo maka sai kuka yi yarjejeniya da kamar wani mai anguwanku ko mai kuɗin anguwanku wannan shinkafa naira ɗari da ashirin ta zo maka ka sayarwa da jama'a ta shinkafan nan naira saba'in saba'in naira hamsin hamsin ka zan biya ka shin wannan kuɗi don allah don annabi kuɗin ka ne kuku kyauta aka baka majalisar dattawa dai ta ce za ta yi saurin amincewa da buƙatar da shugaban ƙasan ya tura don biyan tallafin sanata dan juma goje shine shugaban kwamitin kasafi na majalisar ɓangaren mu 'yan majalisa lallai a shirye muke mu ga cewa mun baiwa shugaban ƙasa ba ta da na ɓata lokaci ba daman kashe wannan kuɗi saboda biya masu kawo mai ɗin nan don a rage jama'a wahalansu ya kawo an karanta wannan a majalisa talata kuma an mika wa kwamiti ina to yau mun zanna mun dubi da za a yi mu ga cewa mun gama komai cikin sati daya zuwa talata laraba mun gama da shi mun bai shugaban kasa izini don a samu a biya wannan kuɗi domin jama'a su samu sauƙin wannan wahala da suke ciki na karancin mai da ake fama da shi a ƙasar nan ba daga cin jin daɗi ya ga cewa ga layuka ga wahalar mai ana saya in ka a ɓoye ka saya da tsayanin tsada in ka a gida mai kuma sai ka kashe aure da yawa kafin ka samu ga wannan damuwa ce ba ma tana kunta mutane ba tana jawo bayan tilin arzikin ƙasar nan gaba ki Hukumar bututun man fetur ta ce tana amfani da tankunan mai don rage gibin da asarar da masu fasa bututu ke jawowa inda ta ce daga watan Janairu zuwa Satumbar bana barayin sun sace lita miliyan 531 da darajarsa ta kai naira miliyan dubu hamsin nasiru ya malika murar amurka daga abuja najeriya